e to sana'a ta zari sana'a ta wadda an ka ɗauka irin wadda ta kare, ta kai mutunci zuwa ga shugabanninmu maƙera. Don mu gare mu ɗiya mata ne ga maƙera, kuma mu ga maƙera muke hita. Matakka in ta ayi ɗan ɗa in kai rina na, ɗan ta to mai zari na. Amma ba dole ne mai sai ya yi zari ba. Akwai da yawa sana'an ni wanda muna yi. To. amma in ka ɗauka ba ka zama banza kan da ka samu aikin yi kana yi shi in ka da aiki kuma shi kai ka aje wannan ba dole na ba me yasa ka amince da kai zari zari shi dai gado na ne amma na ɗauke shi ne kuma tamkar ina yi zari amma ina ta gari kakin in samu masabki ko hakan ga ina kowa gari ina yan kiɗa shi kawai ni da ni yanzu ni na gade shi amma ina nan ga nema ga ubangiji Allah ya bani mahita wadda zan samu ta samu sana'an yi wadda zan rabu da harakar roƙo na roƙo ne shi zari. To akwai wani amfani da kuka samu ga watan kamar sana'a ko kuma aikin gado? Amfani ne abin da ciki ne kare mutunci yana da cikin kare mutunci na ni dai an ci gare ni da zari kuma ni na ci da zari ina na ɗauki gado na ga babana babana kan danta so yana yi ne amma yanzu kuma tsufa ya ci mishi yanzu bai iya zari yanzu kawai yana gida zaman shi ya tuba ya bari wani irin kamar kalubale kuka fuskanta cikin ga sana'a kamar matsaloli haka akwai matsala duk wanda ya masa rayuwar shiga shi dai a bashi bai iya bada maroki kenan akwai matsala ya zamanto ya kata a samu maroki da tizuna wannan ba mamakin shi amma yaro matashi kawai da na gama shekaru na nan to bai kamata a ce a samu iri na ina roƙo ba ya kamata a samu iri na da kasuwanci wani kasuwanci ko ko kaɗan ne rike shi kaɗan kaɗan ya yi mini aikin da zari kaji kuma shi akwai wuya ni dai ban ni dai ina zari amma akwai wuya to cikin zari a samu zari wanda ga dukiya ta zari sun samu sun tara da ban gani ba